fa inna asdaqal hadith kitabullah wa asnal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wa sharal umuri mudasatuha fa inna kull mudasatin bid'a wa kull bid'atin dalalah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqal fafa wal ghina allahumma inna nas'aluka al huda سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يو shida ga watan tara wato Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ya daidai da ishirin da ɗaya ga watan shida mai ladiya. shekara ta 2017 ga wanda yake ja mana baki bai samu zuwa ba na aka damu gabatar da eh, wanda muka samu ya ja mana malam bismillah akwai ƙur'ani a wurinka za mu tashi aya ta 195 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة wa asinu inna Allah yuhibbul musinin Allah ya ce ku ciyar da dukiyanku fi sabilillah wajen jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah wala tulqu bi aidikum ila taluka kar ku jefa kawunanku a cikin halaka wa ku kyautata inna Allah yuhibbul musinin Allah yana son masu kyautata to sababin saukan wannan aya shine kamar yadda abu ayyub al’ansari ya ruwaito ya ce ta sauka ne a kansu su ansar mazauna madina an san dai abu ayyub al’ansari ansari ko shine ma mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi salama a madina lokacin da ya hijira daga makka zuwa madina shi ya fara saukansa a gidansa Eh, ya ce wannan aya ta sauka ne a kansu su mutanen eh, madina dalili ku akwai wani yaƙi ne da aka je a ƙasar rome don shi ana ce eh, abinan gawar ma tana rome a wani da ake ce masa Constantinia a can ya mutu mutuwan shahada to lokacin da aka je yaƙi mutanen rome sun gina babbar ganuwa suka kewaye wannan gari da suka je suka shiga da makaminsu suka rufe masu jihadi da suka je musulmi suka rasa yadda za su shiga wannan gari sun riga sun rufe gurin da babban gate sai wani ya ce to a sa shi a cikin fata a jefa shi ciki shi zai bude kofan koda da su kashe shi kuma haka aka yi aka ɗauke shi aka jefa shi ciki ya je ya tarar da su suna jikin kofan yana sara suna saransa yana sarsuwa sai da ya sa hannu cire sakatan kofan ya bude suka kashe shi to bayan haka ya faru sai wasu musulmi da suke tare suke ce ai wannan ya halaka kansa ai wannan ya halaka kansa gashi Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila taluka kar ku je mu nan ku cikin halaka ku kashe kanku to da Abu Ayyub al-Ansari ya kai ce a a a a wannan aya kan mu ta sauka mu mutanen Madina muna Madina yace dalili yace a ƙarshe ƙarshen rayuwar manzon Allah musulunci ya samu ɗaukaka ya ci nasara aka yi fituhat musulmi mutane da yawa suka shigo musulunci musulunci ya yi ƙarfi ya samu ganima ya ce sai wasu daga cikinmu sai suka yi mitin a ɓoye cewanto ya kamata mu yanzu mutanen madina mu daina ciyar da dukiyanmu a wajen jihadi tun da yanzu ga mutane da yawa sun shigo wannan addini din ba mu kaɗai ne masu taimakawa manzon Allah ba tun da mu mun yi namu da farko mun kashe dukiyanmu mai yawa to yanzu mu koma zuwa ga kasuwancin mu kawai don mu farfado da dukiyanmu da muka kashe a farkon zuwan manzon Allah yanzu kuma a bar sababbin shigowa ya ɗan yawa gaskiya ya ce wasu muskai shawara cewa tun da yanzu musulunci ya samu ƙarfi baƙi sun shigo mutane sun shigo to mu yanzu kawai mu mai da hankali kan kasuwancinmu don mu samu mayar da abin da muka yi asara wajen kashewa a farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to lokacin da muka yanke wannan shawara sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce wa an fi kofi sabilillah ku ci gaba da ciyar da dukiyanku wajen jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah wala tulqu bi aydikum ila taraka kar ku sa kanku cikin halaka ku ki ciyarwa balle kafure su yi ƙarfi kuma zo su auka muku an ji sababin saukanta saboda kan nan ayan ba ta sauka ne akan wannan ba eh, akwai maganganun malamai ku karbi waya din nan da Allah ku karbe ta ku karbi ko wajen waya ku karbe ta kawai ku karba ku karba a sakamakon haka malamai suna ta debate munakasha munazara can mai hukuncin wadda ya ɗauki kansa ya soka abokan gaba suka kashe shi ya hukuncin wannan za a kira shi ya sa kansa cikin halaka ne ko ko a'a gaskiyar magana idan hali ya kama mutum ya kutsa kansa ya ba da rayuwansa wajen neman aljanna ta hanyar da shari'a ta yarda da shi ko ya samo al'umman musulmi ta hanyar ba da ransa wannan abu ne tabbatacce a musulunci daga cikin masu irin wannan ra'ayi suna kafa hujja da cewa wani sahabi ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu idan aka kashe ni a wajen wannan yaƙi me sakamako na manzo Allah ce aljanna aljanna eh aljanna eh kawai sai dauki takwabin sai kukan kura shiga cikin kungiyan kafirai kun san a yaƙi da da ake mubaraza ne mutum guda da mutum guda haka ake to amma shi shiga kungiyar su ya sare a sare shi nan da nan suka kada shi suka kashe shi manzo Allah bai aibanta shi ba bai ce ya jefa kansa cikin halaka ba haka wana tsaye daga cikin dalilan waɗannan mutane da kuma wancan dalilin abin da ya faru a kuskantiniya da yake ƙasar rum wajen kirsa a wancan lokacin da sauran dalilai dai ga sunan dai waɗanda mutane suke ba da kansu don wani waɗan yada addini musamman ma sun kama hujja da kissan wannan da yake cikin suratul buruj wadda a tarihi malaman tarihi suna ce masa daniyala wadda ya ba da ransa shi da kansa ya faɗi ga yadda za a kashe shi don ya yada addinin musulunci ta irin wannan ba za a ce mutum ya yi kunan bakin wake ya kashe kansa ba an gane wannan a irin wannan ta wannan shi ne kaɗan daga ciki wa an fi kofi sabilillah ku ci gaba da ciyar da dukiyanku don jihadi don ɗaukaka addinin musulunci wala tulku bi aidiyun kar ku jefa hannayenku wajen kame hannun ku. ke wajen kin ciyarwa da kin jihadi ila talika wajen abin da zai halakar da ku wasu ne ku ci gaba da kyautatawa inna allaha yuhibbul muslimin allah yana son masu kyautatawa marciyar da dukiyansu a hanyar addinin musulunci allah ya samu cikin su وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن إن الله شديد العقاب الله يتي وأتم الحج والأمرة لله فإن أوسرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله يجي كتك أمرا ku cika haji da umura domin Allah to me ma'anan a cika aikin haji da umura? shin ana nufin idan mutum ya ɗauka ne ya yi ƙoƙari ya cika su kar ya ɓata hajjinsa da abubuwan da yake ɓata haji ko ya ɓata umurarsa da abin da yake ɓata umura haka ake nufi ko ko ana nufin cewa ku cika farallan da yake kanku cewa haji wajibi ne umra ma wajibi ne wannan ma cikin dalilin da wasu malamai suka ce kamar yadda haji ya zama wajibi a musulunci to umra ma wajiba ce a musulunci daga cikin dalilin su wannan aya tunda Allah ya kawo su gabaki ɗaya kuma ya musu kunci gaba ɗaya ce a cika su wai bi ma'ana a yi su kowane musulmi ya yi su amma wanda ya samu iko walillahi ala nasi hijjul bait man istata ilaihi sabila Allah ce ya wajabtawa a suratul hajji ko Allah ce ya wajabtawa mutane aikin haji suratul imran ne ali imran ne ko yau Allah ce ya wajabta aikin haji ga wanda ya samu iko ikon kuma an sani shine lafiya guzuri kudi da dai sauransu da haka nan majoratin malamai suna tafiya umara wajibi ne amma imamu malik shi a wurinsa yana tafiya umara sunna ce amma sauran dukkan jumhur suna cewa umara wajibi ne kamar yadda aikin haji yake wajibi a rayuwa mutum sau ɗaya to wajibi ne ma mutum ya je umara sau ɗaya a rayuwarsa kuma babban dalilinsu shi ne wannan aya da Allah ya haɗa su ya musu kunci guda ɗaya in kuma mutum zai rarrabe to sai ya kawo dalili an gane idan abu ya zo amun general to ba mai rarrabe shi sai dalili to hasali ma an ka shiga hadisai ma suna ƙarfafa wajibcin umra suna in ka bi hadisai manzon Allah sallallahu alaihi suna ƙarfafa wajibcin umura ne watimmul hajja wal umrata lillah Allah ya ce ku cika aikin haji da umura fa in usirtum idan an tsare ku tsarewa din nan ya shafi tsarewan abokan gaba su tsare ku a hanya su hana ku wucewa bayan kuma kun yi ihrami kun ɗauko niyan haji ko ka ɗauko niyan umra abokan gaba su tare ku ko kuma rashin lafiya ma ya tare ka ka riga ka yi niyya ka yi rami sai rashin lafiya ya zo maka ko abokan gaba to in haka ya faru me yi na gaban an tare ka ko kuma rashin lafiya sai Allah ce famastai salamin alhadi to lalle ne mutum zai bada hadaya hadayan nan kuma raƙumi ne dai bayar saniya ne akuya ne taure ne gwargwadon abin da ya sauwaka masa amma zai biya hadaya in bai da abin hadaya kuma akwai azumi goma uku a makka ko a inda aka tare shi bakwai ya koma garinsu Allah ya ce fa'inin wasultun aka tare ku aka kange ku fa mastai salamin alhadi ya ku ba da hadaya gwargwadon abin da ya saukaka na irin abubuwan da ake hadaya da su wala taliqu ru'usakum kar ku aske kawunanku hatta yablugha Haji mahilla sai hadaya din ya kai inda ake bukata to na akwai karin bayani idan mutum ya dauki umra ko aikin haji ya koro hadayarsa da ana kora hadaya ne mutum ya dauki ya dabbar sa da yanka daga garinsu ya tafi da ita to amma yanzu ma sauki ya zo a can ake saya ba sai ka tafi da abun yankan ka can ba a can akwai inda ake sayarwa za ka iya sa kuɗin a banki ma akwai da su ya su yi maka ba sai ka je gurin ba eh, idan mutum ya koro hadayensa ne to hadayen ba za a yanka shi ba in abin sokewa ne raƙon ba da soke shi ba sai ya je makka harami sai ya je can tukunna idan kuma an tare mutum ne an tare su ko an tare ku ko an tare ta ba ta samu zuwa ba to a inda aka tare ta inda aka tare ka nan za ka yanka hadaya ko da ba a cikin haram ba ne ko da a hillu ne manzo da aka tare shi a hudaibiya hudaibiya ba harami ba ne hillu ne amma a nan yawanci sabansa ko ya soke raƙuminsa da yanka abin yankansa ya yanka su juya har ma lokacin ma da ya magana aske kai wasu sabai saboda ɓacin rai Eh, an taho tafiya mai nisa daga madina an zo mashirkai sun hana shiga maka kuma sun kawo sharuɗa na sulhu ɗin wadda bai yi musulmi daɗi ba wanda Allah ce su aske kansu su soke abin da yawa sai suka yi bilis da magana ran manzo Allah ya ɓaci ta wannan tafiya akwai matarsa maimuna ta garansa ya ɓaci zai take ce ya rasu da me ya ɓata maka rai sai yake ce mata ya ko raina ba zai ɓaci ba ina ba da umarni ba a bi ya raina ba zai ɓaci ba ina ba da umarni da hukuncin Allah ba a bi ta tambaye shi me ce mata ai ya umarci sahabbansa su aske kawunansu su soke abin hadayensu ko su yanka a koma madina ba su bi ba sai ta ba shawara ta ce to da za a yi har yanzu dai kamar ya ɗanye ya eto eh kamar shi ba yi shi ɗin ma da yana ɗanye ne na'am yawwa yaya ina kamar yanzu kan yayi ko ya daina yawwa ta yace ce ga shawara shine kawai ka nemi wanzaminka kawai ya je cikinsu ka je su kawai karkacewa kowa komai ka aske kanka ka ci gaba da soke abun abin na ɗin kanka haka za su bi shi na maza Allah ya ɗauki shawaran ta je haka kawai da suka ga maza Allah ya kawai kowa ba magana sai kama yi practically kenan physically bayan kana so aiki a fara to kai ma ka fara a gidanka amma in ka tsaya kana ce ayi ayi ayi to kila ko ba za a yi ba ko kuma a fara da nauyin jiki amma yara suka ga kai ma kana yi duk kaga da dai masu da'a ne da tarbiya ai kaga su ma da su tunda baba yana yi kaga su ma da su yi da haka nan idan an tsare mutum ko an tsare mutane a inda aka tsare su anan da su yanka abin hadayan su su sadakar su ci kamar yadda ya halatta naman lahiya ka ci ka sadakar to haka nan hadaya ma za ka ci za ka sadakar wa fakiran wannan guri din inda ka soke amma in ba tarewa aka yi ba sai ya je makka wa fakiran makka ake ciyarwa an gane wani fakiran makka suna ake ciyarwa to shine Allah ce fa in usirtu in aka kange ku aka tare ku misali kaman yaki ko wani abu to fa mastaysara min alhadi ku ba da abin da ya sawwaka na hadaya amma wala taliqu ru'usakum kar ku aske kawunan ku hatta ya bulgar hadiyu mahilla sai ainihin hadayan ya je shine wajen ah, makka ko harami faman kana minkum maridan aw bihi azan min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nus to wanda ya kasance a cikin ku bai da lafiya ko a kansa akwai makero ko kazuwa ko wani abu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabinsa kwarkwata ta masa yawa har tana zuba eh manzo Allah ya ce masa kwarkwata ne haka da kai ya ce eh tana cutar da kai ce tana cutar da shi sosai sai maza Allah ce mata to ka aske kanka ka aske ka yi azumin kwana uku to dama abin da ake eh, fidiya da shi ba hadiya ba akwai mace tsakanin hadiya da fidiya abin da ake fidiya da shi fidiya shine ana yin sa ne dan mutum yayi wani abu na mahazuratul ihram abin da aka hana yi sai yayi to zai bada fidiya misali kamar mutum ya sa turare bayan ya shiga ihrami ko ya farauta a kan tudu bayan ya shiga ihrami ko ya aske wani gashi a jikinsa bayan ya shiga ihrami an gane wannan to wannan duk zai da fidiya to ita fidiyanta azumin kwana uku ne ko azumin kwana uku ko ciyar da miskinai shida ko kuma ya yanka dabba ko karama ko babba wani abin da ya sauka masa ta ne da manzo Allah ya gani aka yace aske kansa da ya aske sai ce to ko ya azumin kwana uku ko kuma ya yanka karamar dabba wadda ya sauka masa an gane wannan yawa yasa lokacin lahiya ma aka ce idan mutum ya yi niyan yin lahiya kar ya taba komai daga cikin gashinsa kar aski gashinsa ko gashin hamata ko gashin kai ko ko banke farce ba dai ba amma shi mai lahiya wadda ba aikin haji in yayi ba a ce ga wani fidiya da dai ba sai dai yayi laifi kawai sai istighfari wala ta tahaliqu ru'usakum kar ku arziki kawunan ku ta yabliga alhadiyu mahilla faman kana minkum marida wanda ya kasance bai da lafiya aw bihi azan ko yana da kwarkwata ko wani abu da min rasi a kansa to fa to sai ba da fidiya fidiya nan min siyanin azumin kwana uku aw sadaqatin ko kuma ci da miskinai shida aw nusukin ko yanka karamar dabba yana da kana da choice ɗayan uku kenan ya kai ɗaya ko azumin kwana uku ko ci da miskinai shida ko kuma ka yanka dabba dabba nan kowace iri in ka yanka babba ganinka in kuma karama ta sawo kama ka yanka shi kenan dole ka zaɓi ɗaya cikin uku ɗin nan saboda aske kai da mutum ya yi bayan ya shiga ihrami an fahimci wani ko ba fahimta ba Allah ce fa'iza amintum idan kuka aminta ko daga tsoro na abokan gaba da suka tare ku ko kuma daga rashin lafiya kuka warke eh to faman tamatta'a bil umrati ilal hajji wanda ya tamattu'i zuwa aikin hajji me tamattu'i kun san kan wannan matsala shine wadda Abdullahi bin Abbas yake cewa waɗansu mutane tabi'i yake ce an kusa muku ruwan duwatsu ah, ina ce muku manzon Allah ya ce ko kuna ce abubakar da umar ma sun ce ah, matsalan yadda take a aikin haji akwai nau'i nau'i guda uku amma akwai wanda ya fi lada shine tamattu'i akwai tamattu'i akwai kirani akwai ifradi daga tamattu'i sai kirani daga kirani sai ifradi me tamattu'i tamattu'i shine ka ɗauki niyan umura kawai a miƙati miƙati nan kuma suna nan sun kai wajen guda shida kamar mutanen madina akwai zulhulaifa shine miƙatinsu kamar mu mutanen afirka miƙatin shine jufa kamar mutanen yaman miƙatin shine lamlam kamar mutanen najat eh, miƙatinsu shine ƙar wato ƙarnin manazil mutanen iraki kuma za ta irkin kowanne manzon allah ya abin ya ce hunna da hunna wali man ata alaihinna idan mutum ya zo miƙati zai ɗauki hirami tare da cewa kun san ya halatta mutum ya ɗauki hirami tun gabanin ya zo miƙati wannan ya halatta amma ba zai fara aikin haji ba sai a watannin haji ɗin kuma sai ya wuce ya zo miƙati ɗin ya fara to idan mutum ya zo miƙati sai ɗauki umura kawai ko gabanin miƙati ɗin ya ɗauki niyya ɗin sai ɗauki umura kawai idan ya zo makka ya yi dawaful qudumi wannan dawaful shi ne na umuransa ne kuma na dawaful qudum dinsa wato na zuwansa makka dawafi daidai kawai ya isa to idan mutum yayi yaje sa'ayi shikenan ko ya aske kansa ko ya sese ya dangana da tsakaninsa da aikin haji kwanakin da ya rage amma a lokacin aikin haji ne ya kamata mutum an fi so ya yi sese saboda in ya yi aikin haji ya samu wadda dai aske shi kenan ya sa kayansa na gida ya sa kayansa na gida duk abin da ya haramta masa lokacin yana cikin ihrami irin su aski irin sa turare irin su mu'amala da iyali da dai sauransu wannan duk ya halatta masa kuma sai ranan takwas ranan tauri da ake ce mata ne tauriya eh, sai ya sake ɗaukar niyan haji kuma a nan makka to shine wani ake ce masa tamattu'i kirani kuma shine tun daga miqati din zai gwama Allahumma labbaika hajjan wa umratan lokaci guda shine kirani shi kuma in yayi wannan ko da ya zo ya yi umra ba zai fita daga kayansa ba sai ya gama aikin sai ranar goma tukuna ya yi jifa ya yi yanka sai ya akalla dai abubuwa guda biyu kafin shiga kayansa na gida ba kamar mai tamattu'i ba tunda shi ya gwama ne kuma ba zai ya gama wani abu ba sai ranar goma ga wata wato watan zulhijja ke da yawmun nahar sai kuma na uku din shine ifradi kawai ya ce Allahumma labbaika hajjan kawai ya dauki niyan aikin haji to wannan shi in ya zo zai dawa fulqudumi ba dawafi na na umra ba da dama bai dauko umra ba ba kuma na hajji ba kuma na hajji dama an fi sai ranar sallah yi shi shi ma mai ifradi shi ma bai fita daga kayansa ba dai zauna ba dai shiga kayansa na gida ba shi ma zai zauna ne cikin ihraminsa har sai ranar goma tukunna yayi ji sai ya dai abubuwa biyu ko jiba da yanka ko yanka da lawafin ifada dole sai yayi abubi to dan zai iya sa kayansa na gida ya ci gaba da sauran abubuwa an gane wannan to cikin wannan nau'in haji uku wanda ya fi lada shine tamattu'i dan shine mazala umarci sabansa wani ya dauko ne wani ya dauko ifradi yace su mayar zuwa ga tamattu'i manzala kuma abin da ya shirya shine mihine mene afdal shi yafi to irin wannan ne to shi Umar yana ganin cewa idan ana zuwa a wancan lokacin fa idan ana zuwa dauko umura da aikin haji a lokaci guda to akwai lokacin da ƙaba yana ganin ba da samu mutane ba da su zo suna aikin haji ko umra da yawa shine yace to eh, ka dauko haji kawai bayan wasu watanni kuma ka zo ka yi umra ka dauko haji kawai kaga ifradi kenan bayan kuma ka dawo ka sake mai yin kenan umra to shine Abdullahi Abbas yace a'a ai ga abin da manzo Allah ya umurni ya umurci sabansa su yi tamattu'i ya za a bar maganan manzon Allah ɗauki na Umar ya ce an yi kusa a muku ruwan duwatsu a halakar da kuna ce ga abin da manzon Allah ya yi ya ce ya fi kuna ce kuma ga ra'ayin Umar kun gane yadda matsala take ba ko da bai gane ba to shine Allah yake cewa fa amintum idan kuka amintu tsoron da kuke ji na abokan gaba yanzu babu shi ko rashin lafiyan ya warke to famanta tamatta'a bil umrati ila al wanda ya dauki tamattu'i har zuwa lokacin aikin haji da ranar tauriya da ya dauki aikin haji to shi ma fa mastai salamin alhadi shi ma zai bada hadaya shi ma zai bada haya hadaya to hadaya din nan shine yanka shine yanka da zai yi in kuma bai samu yanka ba faman lam yajid wanda bai samu abin yanka ba ko ba ko akwai kuɗin ba dabban saya din ko kuma ga dabban saya ba kuɗin kaga duk babu ne to fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji zai azumin kwana uku a nan makka zai aikin haji a kwanakinsa zai zai azumi uku a kwanakinsa na aikin haji sannan Allah ya ce wasabatin ja rajatu mutun ya koma garin su kuma kaman dan Najeriya ne ya dawo Najeriya sai bakwai kenan ya zama tilka asharatun kamila ai kwana azumi kwana nawa kenan goma to goma shine maimakon yankan da bai yi ba goma nan shine a maimakon me yankan da bai yi ba to kar ku manta mai kirari shi ma fa yana yanka mai ifradi ne ho ba yanka mai kirari shi ma yana yana hadaya yawa sai Allah ya ce zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram yin tamattu'i baya kan mazauna makka yana baki ne kamar mu a ah? to mutumin makka dan me zai tamattu'i shi tamattu'i dama ai mutum yakan yi shi ne don ya samu sauƙin yin umra a rayuwarsa me yawan ya haji kawai ta ba zai samu kuɗin da zai zo ya yi umra ba sai ya haɗa to amma wannan shi garinsu gidansu duk lokacin da ya ga dama zai umurarsa haka kenan kaga mutumin makka ba bukatun ya yi tamattu'i da haka Allah ce banda mutanen makka su ne hadirul masjidil haram to amma banda mutanen makka din nan ina ne iyaka to gaskiya akwai sabanin malamai kan iyakan wanda ake ce masa hadirul masjidil haram wasu suka ce duk wanda tsakaninsa da garin makka ƙauyensu yake ko garinsu yake in bai kai a yi ƙasaru ba in bai kai a yi ba to yana cikin mutanen makka shi ma ba zai ta matu'i ba to kun san ra'ayin malaman fikiyo a wajen yin kasaru sai an samu nawa kenan eh? burdi nawa burdi arba'in da amma kun san ga an ce maza Allah tafiya mil uku ma yayi yi kasaru to wannan matsala ba za mu taɓo ta yanzu ba ita ne muke kai ba amma dai maganar da muke yi wane ne ake ce masa mazaunin makka wasu suka ce iya wadda ke cikin garin makka kawai wasu suka ce a ha da ƙauyukanta duk shi ma hadir masjidil haram ne an gane wannan yawwa a ah, mai wannan ra'ayin eh, cewa hada waɗanda suke kewaye da makka wadda ma ba su kai mikati ba ra'ayin su ya fi zama daidai domin me duka an yi ittifaki wadda yake garinsa eh, eh, yana tsakanin mikati da makka yanzu misali in mu ce misali a ce mikati alƙaleri ne wadda ya fito gombe ko a ce sa alƙaleri to shi kuma wannan mutumin yana kangere ko yana bishi in zai aikin haji na zai dauka garin su nan ne shine miƙatinsa ba sai ya tafi can alƙalere ba wannan ittifakan to tunda shi haka ne a ah, to shi ma ya shiga cikin mutanen maka da haka shi ma ba maganan yayi eh, tun tunda shi ma an zai yi din ma a garin su zai dauka kawai ko da yaushe kuma zai dauka in ya ga dama an gane wannan saboda haka masu wannan fahimtar tasu tafi zama daidai da واقع zalika liman لم يكن اهله حاضر masjidil haram wannan hukunci na tamattu'i da maganan bada hadaya da maganan azumin kwana uku duk ya shafi wanda ba mazaunin makka da kewayenta ba an gane wattaqullah Allah ya ce ku ji tsoron Allah wajen kiyaye dokokinsa wa alamu ku sani annallaha shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ga wanda suke saba masa an gane wannan tayi ci gaba الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله يجي الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج آه Allah ya ce watanni na aikin haji sanannu ne ai ce mun faɗa ko shekaran ce mun faɗa daga yaushe ke farawa shawwal shawwal zulqada da kuma goma ga zulhajj su ne watannin aikin haji sababin eh, sauka ko biyari wannan shine kamar da wasu malamta suke faɗa shine cewa a zamanin jahiliya kun san akwai wasu abubuwa da yawa wadda an yi su a lokacin darkness time wato lokacin jahiliya eh, a wancan lokacin akwai abubuwa da suke yi wasu musulunci ya tabbatar wasu musulunci ya shafe su yanzu da mu faɗi abubuwan da abinda musulunci da ana yi zamanin jahiliya can tun shekaru aru aru wadda musulunci ya tabbatar za mu ya ce akwai aikin haji a ciki aikin haji zamanin jahiliya ma suna yi cewa sun gada ne a wajen annabi Ibrahim sanan watannin ma da ake aikin haji din da musulunci zo sai tabbatar da su tare cewa su a zamanin jahiliya din suna tabdilin su za su iya muharram su dawo da safar a wurin su dauka eh, muharram su mai da shi gaba ko gane bane su suna haka da son zuciyarsu su yi tabdili su ɗauki wannan wata su kai shi wancan su ɗauko wani su kai da wani musamman in suna so su yi yaƙi idan eh, ake cewa an nasiya da ziyadatun fil kufur akwai dai inda Allah ya magana kan innaman nasi ziyadatun fil kufur yawa to wannan aya tana magana kan wannan ne su rage wani su ƙara wani su rage wani su ƙara gwargwado da son zuciyarsu to da musulunci yanzu sai ce a'a ba canji alhaji ashurun maalumat aikin haji akwai watanni sanannu wanda in mutum ya gota su ko aikin hajin babu shi ba ragewa ba ƙarawa shawwal zulqada ashara zulhijji ba kama zamanin jahiliya ba su canja su yadda suka ga dama a musulunci kan iyakan watannin kenan an fahimci wannan daga cikin abubuwan da musulunci ya zo ya tarar dama zamanin jahiliya suna yi aka tabbata akwai kasama kasama zamanin jahiliya suna yi musulunci da ya zo ya tabbatar da ita sa'annan waɗannan watanni guda hudu wadda musulunci ya haramta yaƙi a cikinsu tun zamanin jahiliya haka ne musulunci da ya zo sai ya tabbatar da su akwai abubuwa da yawa wadda a zamanin jahiliya suna yi wasu ya tabbatar da su wasu kuma ya yi kansilin ɗinsu an goge su an shafe su ba a yi ta aikin haji tun zamanin jahiliya ana yi sai dai su suna canja watanni ɗin to amma musulunci ya zama daren permanent ba canji waɗannan watanni guda uku ne inda mutum zai fara aikin haji a cikin ramadan bai yi ba ko a rajab ko sha'ban bai yi ba Allah ce faman fara da fihi hajja wanda ya wajabta ma kansa yin aikin haji a cikin waɗannan watanni to fala rafasa an gane ba mu'amala da mata wala fusuka ba duk wani aiki na sabon Allah fusuk huwal khuruj an ta duk wani aiki na sabon kasu na sabo ne wanda dama kafin aikin haji an hana ka to aikin haji ma babu yin sa wala jidala fil haji babu ja'in ja da khusuma har ka rika jefa mutum da wani lakabi wanda baya so babu wannan eh, Allah da ikonsa ya san cewa wajen tafiya akan samu kunci bacin rai mutum ya bar iyalansa a gida ya je wani guri a group to akan samu yawan rigingimu da fitintunu to sai Allah ya ce to an hana a aikin haji duk kuncin da mutum yake ciki ba maganan fada ba maganan rigima kuma an gane wannan wala jidal fil hajj sai dai kawai mutum ya ayyuka na takawa ya kuma ya hakuri na yanzu ka je aikin hajjin kai wasa wajen cin abinci ma ya ta faɗa da mutane a wajen bayan gida ma ya kuyi faɗa da mutane wajen alola ma ya kuyi faɗa da mutane kai shiga masallacin ma in kai wasa komi ka yi layi in shiga masallaci ne dogon layi sai an caje ka in bayan gida ne zaka samu mutum 20 a gaban ka sai ka jira in wajen cin abinci ne a hotel eh, kafin a kawo kama maka ma tashin hankali ne ka samu ga wasu ma suna ta jira in wajen shiga mota ne ma layi duk gashi nan dole ya ka yi hakuri Allah haka Allah ya kafa wannan dokoki dokoki ya ce faman farada fihin alhajja fala rafasa fala fusuka wala jidala fil hajj Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah duk wani abu da kai na alheri sadaka ne kyauta ne hailala ne tasbihi ne ya'lamuhu Allah Allah ya sani ko dai sakamako akai Allah ce to wa tazawwadu ko masu aikin hajji ku yi guzuri amma fa inna khairar zadi taqwa mafi kyawun guzuri shine tsoron Allah ba guzurin da ya kai ma tsoron Allah ka tabbatar da aikin haji kaje ka yi ikhlasi ka tsarkake zuciyanka ka yi kyakkyawan niyya duk abin da shari'a ta ce ka yi ka yi Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya je aikin haji walam yarfurs bai yi rafasu ba walam ya fusuk bai yi fasikanci ba walam ya bai yi zalunci ba raja'a kama yawmi waladatu ummu zai dawo garin su bai da laifi kamar yadda aka haife ka baka da laifi to haka kuma alhajjil mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna wanda haka dai a takaice dai mai aikin haji ana son su da takwa fa inna khayra zadi taqwa mafi kyakkyawan guzuri mafi alherin guzuri shine tsoron Allah haka Allah ya ce wattaquni ya ulil albab ku ji tsoro na inji Allah ya koma su hankali ana magana da masu hankali ne ya ulil albab an gane da masu hankali ake magana akwai time ko na zai kota ya cika ya cika to za mu tashi aya ta 198 sa alaikum jinahun nan za mu tashi insha Allah Assalamu alaikum da farko ga Uh, wata mata ta kawo sadaka ta ƙur'ani guda hudu a suna Allah ya Allah ya saka mata da alheri ta liyar Allah ya riskar da ladan ga iyayenta Allah ya kai a sannan kuma ga wata mata daga rukunin gidaje na tambari ta kawo mayuka mai shafa ga sunan laita guda Allah ya saka mata da alheri Allah ya saka mata da alheri nan ga wata kadda kuma daga yankil wani bawan Allah ya aiko yana cewa yana son ne ya game da jin mutanen ne ya gode maram. eh yana a madadin mutane in a da ba sa samun dama wanda ba samun zuwa wajen nan ya gode wa malam saboda irin faɗakarwa da wayar da kai da aka yi cikin tafsirin bana musamman ma dangane da hoto wanda ya wayar musu da kai suka fahimci matsayinsa a musulunci suna malam godiya da Allah ya saka masa alheri Allah ya kare shi kuma Allah ya hada wa mamuwa a gida amin to kun ga yadda duniya take wani yana zagi wani yana yabo wani yana sharri wani yana addu'a wala akwai har cikin malamai akwai waɗanda ba su suka yi maganan hoton ba amma saboda ƙungiyanci da hasada da rashin tsoron Allah sai da suka yi wasu maganganu na nuna goyon bayan wadda ya maganan hoton ɗan izala ɗan izala ɗan izala ɗan <laughs> izala na ainihi <laughs> ai ya san su ai <laughs> amin wadda kuma ya kamata idan irin wannan barna ta zo in malami mai tsoron Allah ne shi ma sai ba da contribution ɗinsa a samu ta'awun alal birri wa taqwa ta'awun alal du'at ko ba shi bane mutum ne ya sake zaki cikin al'umma ya je yayi barna yayi barna yayi barna sai ce ba shi ya sake shi ba ya kuma dangana cewa wani malami ne ya sake ha to malami ya sake casa'in da tara mutanen ƙasa nan sun san wani wani Sheikh Salihu Usaimin kai suka sani ko ba kai suka sani ba su ma sun san littafin samma da haka duk barnan da zaki yayi kai ka sake shi kuma laifin kanka dai koma amma ka ce wani malami ne ai shi ya faɗa ra'ayinsa kai ka bi ba kai wancan malamin adalci ba mutanen mu da yawa ba san wa Usaimin ba ba su ma in ka ba su littafin nasa ba za su iya karantawa ba kai wanka suke ji to ya kamata ka daura su akan abin da yake daidai ka tuna Allah zai tambaye ka ba za ka zo inda mutane suke shan ruwansu na famfo ka sa musu poison ka yi contaminating ɗin wurin mutane su dinga mutuwa ka zo ka ce ai ba kai ka sake ruwan ba ba kai ba kai ka kashe mutane ba ainihin poison din ne to waya saka kai ka saka kai ka saka kuma ka san zai kisa ko baka sani zai kisa ba zai kisa so gaskiyar magana akwai mutane da dama wanda sun sun yi akwai wasu da dama sun bugo waya ma suna mal Allah saka mana alheri eh, da sallah saka maka alheri mu ba mu san hatsarin wannan abu ba kaga wannan magana suka ce mu ta zama mana alheri da ba mu san hatsarin hoto haka yake ba yawwa ce za mu yi matsala ta addini wani lokacin sai ana tattauna ta tukuna ake gane ta wani abu zaka ga kamar sharri ne zuwa su alheri ne dan da yasa kowa ya san matsayin abun wanda bai sani ba bismillah a a yi an dan izala a a a a bai eh, mu ansa na tambaye na takarda wannan kuma eh. yana cewa eh. Ah, eh. malam yana maka fatan ya sharo lafiya eh na'am mun sharo lafiya yana fatan kamar da ka samu dama kai makaranta eh. ta hadda da ta NCE da ta abin islamic eh, da kuma asibiti asibiti Allah ya baka dama kafin baɗi ka gina gidan rediyon ka na kanka eh da ai malam ka mun yi ta kokari abu ne dai wanda Allah bai ba ka san dokokin kasar nan yadda yake abubuwa na addini ba a son su shine mun yi ta kokari yawa Allah ya ba mu kyakkyawa niyyar mu ci gaba eh, wannan kuma tambaya cewa shin daidai ne mai yin itikafi ya rika yin tadin kwallo a ba tadin kwallo a ba dan kwallo mutum da yanzu an zo itikafi a bar mu Allah eh, wannan lokacin mana a bar mu Allah lokacin a rabu da waɗannan fasikai fajirai din yawwa a rabu da su yawwa. ko ba lokacin itikafi ba ka bata lokaci kana musayya da jayayya kan kwallo a ba kai kuwa ka dubi halin da yan wanka musulmi suke ciki yau yau ɗannan nan aka dawo da yan Najeriya kusan 200 waɗanda eh, daga Libya sun ta gayyara wadda rashin aikin yi da rashin abun yi da rashin halin da suke ciki suka tafi can Libya kuma libya ɗin ta suke haura a kasashen turai har eh, cikin yaran da aka da akwai yara yan sha uku yan sha hudu yan mata kuma karuwanci suke karuwanci kwanakin baya can ma an sake dawowa da su ka dubi halin da mutane suke ciki wai me yanzu ai kwallo ba da ka tsaya kana faɗa kanta ba ne. kuma abin da ya samu waɗannan yan uwanka ko musulmi ko da wasu dai iya samun ka dai iya samun ka yawa mutane nawa yanzu a kwanan a kashe Afghanistan mutane kwana nawa a kashe nan a Iraki a Maiduguri nawa aka kashe amma duk kai kana nan kana ta jayin ji akan kwallo ya ji tsoron Allah Allah ya sauwaka ci gaba a wani kuma tambaya ya halatta mutum a madadin zakar zai fitar na kayan abinci ya fitar ya kaddara abun a kuɗi ya mai da shi ya wani tajin a a'a ai Allah ya san da kuɗi din ya ce kuɗi a cire kuɗi abinci a cire abinci amfanin gona a cire saboda ka ba maganan canjawa wanda ya yi noma ya cire zakkan noma wanda ya kiyo ya cire zakkan kiyo wanda yake da kuɗi ya cire zakkan kuɗi wannan shine abin da ake haɗa su ne urudu tijara kana da shago kana sai da provision ko wasu abubuwa ko zannuwa ko ma mene dai ga kuɗi a hannunka cash ga kuma sauran kaya a shagonka to sai ka irga wannan kuɗin kuma ka irga wannan kuɗin kayan shagon to sai ka haɗa ka cire wannan daidai ne amma ba ka ɗauko abinci ka ce za ka sayar ya zama kuɗi ka bayar ba a ba yadda da wannan ba a gaskiya na'am cikin da zakan bin da kai eh, eh? zakan bin da kai eh cewa da shi din ma an tsaya shi ciki kenan ah, ya yi magana zakar fit da kai ne? ta zakar fit da kai gaskiya shi ba kun san malamai mun karanta ba da cewa akwai sabanin malamai shin mutum zai iya fit da kuɗi ko zakatul fitri ita zai fitar wasu suka ce zai mutum zai iya bada kimanta wasu suka ce zai bada abincin amma waɗanda suka ce a bada abincin shi yafi don manzo Allah san akwai kuɗin a zamanin sa bai kuma ce a bayar ba yace a bada abincin to sai a tsaya kan abincin kawai awwa na kuma tambayar me matsayin waɗanda sukan zo masallaci a makare in sun gara a sahun gaba sai su tura su baya su shiga wuri a wannan zalunci ne wannan zalunci ne yaro ya zo da wuri ka tura shi baya Ah, in kana so kai ma zo da wuri mana eh? ai kun sani a masallaci ko da babanka ma'aifi bai halatta kana sahun gaba ya tashe ka ya zauna ba ko kai ka tashi gaba shi wuri a wajen ibada kowa kansa yake fara gabatarwa an gane ba ka neman aljanna wa babanka sai ka samu tukunna ah, ah, ba ku ji ba inda Allah yake cewa waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji to kuma ina zaka zo kana ta a musulunci ibda'a bi man ta'ulu ka fara da kanka sa'annan kuma sai wanda ya biyo baya nan Allah ya ganar da mu da haka ba daidai bane a kori yara na ci gaba lokaci mai to in sha Allah kamar yadda muka faɗa sallan idi bakwai daidai in ba a yi ruwa ba in an yi ruwa ruwan kuma in bai ɗauke ba sai zuwa a zahar to za mu bari sai washe gari karfe bakwai na washe gari an gane wannan yawwa nan ma washe gari in an yi ruwa to za mu jinkirta sai ruwa ya ɗauke an gane wannan yawwa ina jin kuma karatun mu insha Allah da mu kai har juma'a muna yi wannan karam har juma'a da mu kai har juma'a maganar shara kuma eh, to mu sani ba gobe ne da ne dan matsala shi ne in muka yi da wuri wallahi yara je suna mana kashi suna sake zuba shara in yayi nesa eh, eh, mu haɗu kawai ran asabar gabaki ɗaya ina ganin yafi da Allah je ran asabar kawai yafi da safe don Allah kowa ya ji amma wanda bai itikafi da Allah je ran asabar Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin